أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه حملته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na asabar uku ga watan ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya a wannan majalisi mai albarka masallacin biyukur rahman wanda aka fi sani da masallacin kwangila a garin mina a jihar niger najeriya in ba manta ba a darasin jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha hudu inda muka fara karatu cikin aya ta goma sha biyar amma lokaci ya tike da mu da haka yau za mu koma mu fara karatu daga farkon aya ta goma sha biyar kafin mu fara karatu akwai takarda kamar haka mai takarda ya ce assalamu alaikum allah ya karɓi ladan niyya a yi haƙuri a karanta bayani na duk da yana da ɗan yawa dan a fahimci nufi na malami ne ina son aure ni da yarinyar muna son junanmu iyayenta sun amince sun amince min to amma sai na sanar da ma iyayena su ma sun amince har ma sun tura wakilai na daga bisani suka sauya ra'ayi bayan har an kusa aure wai na bar yarinyar dan ba jihar mu ɗaya ba sanadiyar hakan ma yarinyar ba ta da lafiya kuma ni na ce zan yi komai amma ina neman amincewarsu a matsayinsu na iyaye shin zan ci gaba da neman ta ko a'a wannan shine abin da takardar su ta kunsa to wannan kamar tambaya ce ko shawara da farko dai idan ka san ba za ka aure ta ba ko iyayenka ba su yadda ka aure ta ba to ka ci gaba da neman ta kuma wannan ya zama laifi domin nema ana yin sa ne dan a kai ga yin aure kai kuma ba za ka kai ga yin haka ba kaga kenan nema ya lalace sannan su iyayenka da suka dage akan cewa sai ka auri yar jihar ka ba mu san menene hujjarsu ba ko dalilin su amma dai a mahanga ta shari'a babu wani sharaɗi da shari'a ta kafa cewa wanda zai auri mace sai sun zama jiha ɗaya suka fito da shi da ita kana iya auren mace ko da ba jihar ku ɗaya ba ko ba yaran ku ɗaya ba ko ba kabilar ku ɗaya ba ko kai ba ba ƙasar ku ma ba ɗaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yahudawa cikin matan annabi akwai yahudawa Nana safiya bintu huyay ibn al-aqtab ba yahudiya ce mahaifinta huyay ibn al-aqtab ba yahude ne hakan bai hana annabi ya aure ta ba tare da bambancin yare har ma da bambancin addini ta wata fuska tsakanin iyayenta da shi annabin sallallahu alaihi wasallam sharaɗi kawai shine matar da zaka aura kai tabbatar da cewa ya kirki ce ke ma mijin da zaki aura ki tabbatar da cewa mutumin kirki ne to wannan shine amma bambancin yare ko bambancin gari ko bambancin ƙasa wannan baya daga cikin sharuɗan aure to amma dai su iyayen ba mu san me dalilin su ba yanzu daga bakin ka muka ji in dai sun san tsakani da Allah wannan shine kadai dalilin da yasa suke so su hana ka aurenta to su ji tsoron Allah kada su hana domin suna so su kafa wani sharadi wanda Allah bai kafa ba manzon Allah bai kafa ba kuma tare da haka kai ina maka nasiha da ka bi iyayenka ka kyautata musu Ka yi musu biyayya cikin abin da suka faɗa domin wannan ba saɓan Allah bane ba ana iya canja mata amma ba a canja iyaye dan baka aure ta ba ba za ka rasa mata aure ba kuma matukar ka bi iyayenka to insha Allah duk abin da kai na aure Allah zai sanya maka albarka a cikin su sakamakon biyayya da kai wa mahaifanka amma ina jiya maka tsoron ka da soyayya makauniya ta ɗauke ka ka saba wa iyayenka wanda kuma a ƙarshe Allah zai baka da dabaraka kuma ya zama babu albarka a cikin auren naka Allah ya sa mu gane da haka za mu tashi daga farkon aya ta goma sha biyar wacce muka fara karatu a cikin tajiya sai mu tora kuma mai Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa wasainal insana min yi wa dan adam wasici bi walidayhi dangane da sha'anin iyayensa ihsanan ne ya kyautata musu ajiya mun fassara wannan ayoyin da kun kalmomin da ke cikin su kalmar ihsan kamar yadda mun faɗa an faɗe ta da sigogi guda uku ta fuskar riwayoyi na qira'a alqur'ani ko dai wa wasainal insana bi walidayhi husnan ko ihsanan a wata ƙira'ar ma wacce ba saba'iya mutawatira ba shazza hasanan wa wasaina al-insana biwalidayhi hasanan da ka kowanne daga cikin ƙira'o'in in ka karanta Karshe abin da kalmar za ta bayyana masdari ce ma'ana tushe ce na kalmar a hasana yuhsinu ihsanan ko hasana yahsunu hasanan ko hasana yahsunu husnan to sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi dai Allah maɗaukacin sarki ya hori ƴan adam da su kyautata wa iyayensu horo mai tsanani horo mai matuƙar mahimmanci sannan kuma kyautatawar iya ƙurewar iko ba tare da togaciya ba in ba a cikin abin da ya shafi sabon ubangiji subhanahu wata'ala ba waɗansu malaman suka ce kalmar ihsanan sifa ce ta ita wasiyar da Allah ya yi wa ‘yan adam ɗin aiwa wasainal insana isa an za hasanin mun yi wa ɗan adam wasici wasici mai kyau dangane da sha'anin iyayensa domin a ce da kai ka kyautata wa iyayenka wannan magana ce mai kyau ba magana ce mummuna ba abu ne wanda kai kanka in kana da hankali ya kamata ka fahimci haka ba sai an gaya maka ba to amma gaya maka ɗin sai ya zama kamar tunatarwa sannan kuma sai ya zama ta ɓangaren mai kyau ya kara da wanka da haka suka ce kalmar ihsan ko dai ta zama mazdari ko kuma ta zama sifa ta alwasiya sai zama takadirin zancen wa wasaina al-insana an za hasanin biwalidayhi mun yi wa dan adam wasici wasici mai kyau dangane da ya kyautata wa iyayensa shine ma la yace wa fi qira'a hasanan a madadin ihsanan ai amarnahu an yi husina ilaihima abin nufi mun umarci dan adam da ya kyautata wa iyayensa fa nusiba ihsan alal masdari an yi wa kalmar ihsani nasaba a matsayin masdari bi fi'lin mukaddar ko bi fi'lihi muqaddar da fi'ili wanda yake abin kaddarawa sai zama cewa wa wasainal insana an yi husina bi walidayhi ihsanan to sai ya zama ihsanan din ya zama masdar muakkad na fi'ilin da an shafe shi takadirin sa an yi husina bi walidayhi ihsanan malai ce wa misluhu husnan haka nan misalin kalmar husnan ita ma haka zaka kaddara to a jiya mun yi bayani a takaice lokaci ya cin mana dangane da kyautatawa iyaye kyautatawa iyaye ba karamar ibada bace dukkanin wata shari'a sai da ta zo da bayanin haka banu isra'il tare da yawan annabawan da aka turo musu duk a cikin shari'o'insu akwai maganar kyautatawa iyaye ubangiji madaukakin sarki ce wa iza mi saqa bani isra'ila iz akhadna mithaqa bani isra'il ta tuna yayin da muka riki alƙawarin banu isra'ilawa mutanen annabi Musa annabi Isa waɗannan duk a dunkule su ake kira da banu isra'il ubangiji ya ce mun yi alƙawari da su la ta'buduna illa Allah cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai. sannan wabil walidaini ihsanan iyayenku kuma ku kyautata musu to kaga shari'ar banu isra'il gabaki ɗayanta cikinta akwai batun kadaita Allah da bauta da kuma biyayya ga iyaye to haka mu ma shari'ar mu to sannan malamai suka ce kalmar walidain da Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan a kyautata wa iyaye guda biyu asalin kalmar walidani an ciro ta ne daga kalmar alwalidu alwalidu shine mahaifi kamar yadda ita kuma mahaifiya akan sa mata ta'u ta'ani sai a ce walidatu walidatu ita kuma mahaifiya to duk dan adam din duniya an same shi ne ta hanyar uba da uwa walidun wa walidatun a madadin Allah ya ce wa bil walidi wa bil walidati ihsanan mahaifi da mahaifiya a kyautata musu idan an yi haka zancen ya fi tsawo jumlolin sun karu to kuma sai ya zama akwai gwaranci tunda akwai hanyar da za a iya takaice zancen shine a yi tasniya a ɗauki kalma ɗaya a madadin a maimaita ta sau biyu sai a yi mata wani tsari na larabci sai a maida ita tagon jam'i shine sai a ce walidani ko walidaini fi halittar raf'i wan nasbi wal jarri bil alif wa bil ya da aka sai Allah ya ce wa bil walidaini a madadin wa bil walidi wa bil walidati ihsanan sai aka ce wa bil walidaini ihsanan to amma asalin kalmar walid ana nufin mahaifi shin mahaifi biyu ke haifan mutum ko mahaifi da mahaifiya mahaifi da mahaifiya duk ɗan adam mahaifi da mahaifiya yake da shi ba mahaifi biyu ba to anan shine akai abin da ake kira da tasmiya amma tare da haka at taglib an rinjayar da bangaren mahaifi a cikin magana akan bangaren mahaifiya saboda ƙarfi da tasiri na uba ba wai dan ya fi haƙƙi ba in ma maganar haƙƙi ce uwa ta fi haƙƙi amma sai aka ce wabil walidaini abin nufi dai ka fahimci abin da ake nufi wabil walidi wabil walidati ihsanan mahaifi da mahaifiya a kyautata musu amma sai aka ɗauki sunan mahaifi aka rufanya shi biyu aka shigar da na mahaifiyar cikinsa shine abin da ake kira da at-tasniyatu ma at-taglibi a yaren larabci larabawa suna da irin wannan a madadin su faɗi abu guda biyu sai su haɗe ɗaya sai su maimaita shi da sigar musanna sai zama ɗayan ya wakilci kansa ya wakilci dan uwansa kamar yadda akan ce kamarani kamaran ana nufin wata da rana ba wai ana nufin wata biyu ba wata ɗaya ake da shi a sama amma akwai ƴar uwar wata ita ce rana a madadin a ce rana da wata sai a ce kamarani ana nufin rana da wata ɗin a dunkule a madadin ashamsu wal kamar yadda akan ce zuhurani, zuhran ana nufin azhar da la'asar tare da cewa azhar ɗaya muke da ita a dukkan wuni to amma akwai yar uwarta la'asar in kana so ka takaice zance ba ka faɗaɗa ba a madadin ka ce az-zuhru wal sai ka ce zuhrani zuhrani ana nufin azhar da la'asar kamar yadda akan ce isha'an isha'an ana nufin al-maghrib wal isha kamar yadda aka ce umaran umaran ana nufin abubakar wa umar umar ɗaya muke da shi cikin sahabbai wanda yana daga cikin kulafa'ur rashidin shine halifa na biyu to amma akwai dan uwansa shine Abubakar a madadin ka ce Abubakar wa Umar sai ka ce Umarani duk mai jin larabci in ya ji ka ce Umarani ya san kana nufin Abubakar da Umar Zuhurani Azhar da La'asar Isha'ani Magriba da Isha Qamarani rana da wata to haka nan walidaini ana nufin alwalidu walwalidatu alwalidu walwalidatu to da haka ubangiji subhanahu wataala ya gabatar da ambaton uba saboda a zaman aure uba shi ke jagorantar uwa ar-rijalu qawwamun 'ala nisa Allah ya gabatar da ambaton uba dan a matsayinsa na namiji maza su ne jagorori akan mata wannan shine kadai abin da zamu fahimta anan amma in fayyace ma'anar za a yi a fili dangane da haƙƙi kamar yadda mun sha faɗa a nan ko a wasu wajaje haƙƙin iyaye ba hamsin hamsin ake raba musu ba ba wai uba yana da kaso hamsin uwa tana da kaso hamsin ba a'a aya da ta ce wabil walidaini ihsanan ba haka take nufi ba me yasa muka faɗa haka saboda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke fassara ma'anonin alqur'ani ya nuna cewa uwa ta fi uba haƙƙi domin wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati waye daga cikin mutane yafi haƙƙin in kyautata masa sai manzo Allah ya ce ummuka mahaifiyarka sannan wannan ya sake maimaita tambaya waye daga cikin mutane yafi cancanta in kyautata mai manzo Allah ya sake cewa ummuka sai da ya faɗi uwa sau uku sannan ya ce summa abuka sannan kuma sai babanka da haka malamai suka ce in raba haƙƙin za a yi uwa tana da kaso saba'in da biyar ne uba yana da ashirin da biyar domin sai da aka ce abu uwa sau uku sannan aka ce abu uwa abu uba sau ɗaya to me yasa haka suka ce saboda dalilai wanda Allah da kansa ya faɗa ba sai mun ce komai ba a gaba a ayoyi Allah zai gaya mana ubangiji madaukakin sarki yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ga dalilin nan me yasa aka ce uwa ta fi uba haƙi saboda uwa ita take ɗaukan nauyin ciki kurhan a matsayin nauyi da laulayi da wahalhalu wa wada'atu haka ita take haife ciki kurhan a matsayin naƙuda da wahalhalun haihuwa uba duk baya wannan uwa za ta ɗauki ciki duk wahalhalun ciki a tare da ita suke za ta haife ciki duk wahalhalun haihuwa ita take sha to wannan shine dalilin da yasa aka ce me uwa ta fi uba haƙi ko ɗaya daga cikin dalilan imamul qurtubi a cikin tafsirinsa aljami li hakamil qur'an yace dalilin da yasa Allah ya fice hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha kuma dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu uwa sau uku kan yace abu uba sau daya saboda dawainiyar da uwa take wada a cikin ta akwai salwantar rayuwa sau da yawa idan mace ta zo haihuwa in aka samu matsala sai ta mutu sai kaji ji an ce wance ta mutu a wajen me haihuwa amma ba a taɓa nuna maka wani uba an ce ga wane ya mutu a lokacin da matarsa za ta haihu ba kuma ya zama haihuwar ita ce sanadiyar mutuwarsa a'a shi dai uba yana kashe kuɗi zai ba da kuɗin awo zai ba da kuɗin abinci zai ba da kuɗin kayan jarirai zai sai ragon suna zai yi kaza zai yi kaza to kaga wannan dukkaninta ita ma hidima ce amma hidimar ba ta kai ba ta ne ta uwa domin ita uwa ta ta a ciki akwai salwantar rayuwa wata matar idan tana da ciki ba ta iya bacci saboda motsawar da cikin nata yake wata idan tana da ciki ba ta iya jin ƙanshi irin yadda mutane suke ji duk abin da ta ji shi mai ƙanshi sai ya tayar mata da hankali sai ya sa ta tai amai wata idan tana da ciki ba ta samun kwanciyar hankali da nutsuwa sai ta sa hancinta a cikin matsayi irin ta gargajiya ta sha warin sannan sai ta samu ɗawainiya sai ta samu kwanciyar hankali wata sai ta ci ƙasa wata sai ta ci laka wata sai ta ci alli diddan me diddan maganin kwarnafi da tashin zuciya da dukkanin abubuwa na tsarabe-tsarabe da ciki yake zuwa da su da haka wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya fifita bangaren uwa wajen ai mata biyayya sama da bangaren uba dan wahalar da ta fi sha wajen ɗawainiyar ciki sannan kalmar kurhan akan ce kurhan akan ce karhan duk kira'o'i sun zo da haka hamalatu ummuhu karhan wa wada'atu karha a wata qira'ar hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha malamai suka ce da karhu da kurhu duk ɗaya ne kawai luga ce ka iya cewa karhu ka iya cewa kurhu amma ma'anar ba ta canzawa kamar da'fu ne da du'fu alima Allahu anna fikum al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fan ko du'fan suka ce duk ma'anar ɗaya ce to amma a lugar larabci wasu larabawan a madadin su ce da'fu sai su ce du'fu wasu larabawan a madadin su ce du'ufu sai su ce da'afu hakanan a madadin a ce karhu sai a ce kurhu a madadin a ce kurhu sai a ce karhu kamar haita laka da hita laka da wannan bambancin na furta kalmar ne amma baya tasiri wajen ma'anarta to sannan menene ma'anar kurhu da karhu suka ce shine wahala ai almashaqqa cikin ciki akwai wahala mace kan sha wahala wajen ɗauka ciki kuma ta kan sha wahala a wajen haihuwa ciki a wata ayar ma a madadin Allah ya amfani da kalmar karhu ko kurhu sai ya amfani da kalmar wahan wa al insana Allah Allah ya ce al insan mun yi wa dan adam wasici biwalidaihi da ya kyautata wa iyayensa amma fa haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba saboda mai hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ita ta ɗau nauyin cikinsa wahala kan wahala wahalar ciki da wahalar haihuwa ciki an gane ko to shine Allah madaukin sarki ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha uwa ita ta ɗau nauyin ciki wahala ta kuma sauke shi da wahala malai ce bi dhammil kafi kalmar kurhu an karanta da yi wa kafin zamma shine kurhu din wa quri'a bi fathiha a wata kira'ar kuma karhan an karanta da yi wa kafin fataha a madadin zamma ai alama shaqqa abin nufi dai wahala wa hamluhu wa fisaluhu idan ka hada daukar ciki da yayi jinjiri min ar-rada'ati da min ar-rada'i daga shan nono 30 shahran wata 30 ne an gane ko ma'ana da ɗaukar ciki da yaye ciki ko da yaye jinjiri wata talatin ne in dai ana so a yi shi cip cip da cip cip in ba a samu matsala ta raguwar kwanakin ba to a sai malamai suka ce wata talatin lissafinsa zai kama shekara biyu kenan da wata nawa shida domin dukkan shekara akwai wata goma sha biyu a to idan ka cire wata goma sha biyu a cikin talatin sau biyu zai zama ka cire wata ashirin hudu wata 24 sune shekara biyu to a cikin talatin in ka cire wata 24 kuma zai zama saura wata nawa shida dan haka a shari'ar musulunci wata 30 shine mudda ta ɗaukar ciki da kuma me yayi jinjiri in ba a samu wata matsala ba abin da yasa nace in ba a samu wata matsala ba shine akwai matsalar kwantan ciki akwai kuma matsalar bakwaini kwantan ciki shine cikin da zai wuce kwana wata tara da kwana tara ana samun haka wata matar ta ya kai shekara ɗaya da ɗoriya kaga ya wuce wata tara ya wuce ma shekara biyu kaga ya wuce wata tara to sannan wata matar ita kuma cikin ba zai kai wata taran cikin ba za ta haife shi to idan aka samu ƙaruwa akan wata tara na ciki da haihuwarsa da ko raguwa akan haka to wannan ba shi ake magana ba ana maganar cikin da bai samu matsala ba aka haife shi bisa ga al'ada a cikin wata tara da kwana tara ko mu ce wata tara cif mata ne sukan ƙara su ce da kwana tara amma mafi yawan abin da muka sani shine dai wata tara to kaga wata tara shine asalin mudda ta haihuwar ciki daga shigarsa zuwa haihuwarsa wannan ba ana nufin aƙallu ba ana nufin aqsal mudda fil ada mafi yawan kwanakin da ciki yake a jikin mace har ta haife shi bisa ga al'ada in ba wata matsala shine wata tara to idan ka cire wata tara a cikin wata talatin saura wata nawa saura wata nawa saura wata ashirin da ɗaya saura wata ashirin da ɗaya to malamai suka ce wata ashirin da ɗaya shi kuma ba shine ƙololuwar kwanakin shayarwa ba ba shine ƙololuwarsa ba ƙololuwar kwanakin shayarwa shekara biyu ne shekara biyu kuma wata ashirin da hudu ne wata ashirin da hudu ne to yanzu kenan a nan ana so a ce da mu mafi karancin kwanakin da ciki yake yi a haife shi wanda babu kokonto a cikinsa shine wata shida adna muddatul hayl haml shine me shine sittatu ashhur wata shida to idan ka hada da wata shida wanda shine mafi karancin kwanakin da ciki yake yi a haihu da kuma wata ashirin da hudu wanda su ne mafi yawancin kwanakin da ake yi wajen shayarwa to a jumlace su za su baka wata nawa talatin ina fata an fahimci wannan zaurancen wannan ayar malamai suka ce akwai ayoyi guda biyu da suke taimakawa wajen a fahimce ta da kyau aya ta farko cikin suratul luqman wacce yanzu Allah ranma ya karanto mana ita ubangiji ya wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sai yace ce wa fisaluhu fi amain mun yi wa ɗan adam wasici da cewa ya kyautata wa iyayensa uwarsa ta ɗauki nauyin cikin sa wahala kan wahala wahalar ciki da wahalar haihuwa wa fisaluhu yaye shi kuma bayan ta haihu domin ba daga haihuwa ɗawainiya ta ƙare ba za a shiga wata ɗawainiya ce bayan wata shine ɗawainiyar raino da shayarwa ita kuma wannan ɗawainiyar fi amaini in ana so a yi ta cikakkiyar shekara biyu ce to kaga wannan ayar ta gaya mana ƙololuwar kwanakin shayarwa su ne me shekara biyu to sannan akwai wata ayar cikin suratul baqara wal walidatu wal walidatu Allah ya ce wal walidatu iyaye mata yurdina auladahunna suna shayar da ƴaƴayensu mama ko nono an gane ko haulaini shekara biyu kamilaini cikakku amma liman arada an yutimma rada'a ga wanda ya ga damar cika kwanakin shayarwa mace tana da damar in ta tattauna da mijinta sun yarjejeniya ta yaye ɗanta tun yana ɗan shekara ɗaya ko yana ɗan wata hudu ko ɗan wata shida kai in ta ga dama ma mijinta ya yarda ta ce ita ba za ta shayar da shi nono ba madarar gwangwani za ta shi. ka'idar kawai a samu amincewa tsakanin miji da mata shine Allah yake fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima idan iyaye guda biyu suka yi nufin su yaye ɗansu ba sai ya cika wancan kwanaki na shekara biyu ba amma an taradin bisa ga yarjejeniya wata shawurin da tuntubar juna tsakanin uwa da uba fala junaha alaihi ma babu laifi su yaye dan su kafin ya kai waɗancan shekaru ko kafin ya kai waɗancan kwanaki ko watanni kai in sun ga dama ma su ce ba za su shayar da shi nono ba shi uba in ya ga dama ya rinka siyo madara ana bashi matukar wannan ba zai cutar da lafiyarsa ba to sai malamai suka ce da wannan ayar da ta ce haulaini kamilaini da wacce ta ce fisaluhu fi amaini duk sun nuna mana shekara biyu shekara biyu kuma wata ashirin da hudu in muka ɗauko wata ashirin da hudu muka kwashe daga cikin wata talatin zai bamu wata nawa ragowa wata shida wannan ya nuna shine mafi karancin kwanakin ciki da yau za a ɗaura maka aure yau a kawo maka mata ranar da ta cika wata shida cibcib a gidanka sai ta haihu baka isa ka ce ba ɗanka ba ne, ɗanka ne domin ciki yana haihuwa daga wata nawa shida abin da muke cewa da hausa wata shida tana yin ɗa wata shida tana yin ɗa wannan shine hikimar kawo wannan matsala a nan domin akwai da yawan matan da ake kai su gidan miji idan ta haihu a ƙasa da wata tara sai a hau shakku a ce wai cikin nan ba nan mijin bane ko kuma san ne amma tun kan ya aure ta yake saduwa da ita to wannan sharri ne matukar mace ta yi wata shida a gidan miji ya sadu da ita daga wata shida zuwa daga ranar farko zuwa ranar da ta haihu wata shida cif cif to bai isa ya ce ba ɗansa bane kuma ba wanda isa ya shakka akan wannan ɗaɗa ne na halal ɗa ne na uwa da uba abin da zai daɗa fito mana da irin wannan matsalar shine imamu ahmad ɗan hambali ya rawaito hadisi kafin haka ibnu kasir ya ce wa qad istadalla ala wa qad istadalla ali radiyallahu anhu bi hadhihi al-aya ma'allati fi luqman وفصاله في عامين وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضين أولادهن هولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاءه على أن أقل مدة Ali, Allah ya سيدنا علي yadda, ya kafa hujja da wannan دوانا آية تسكن سورة الأحقاف دوچن da muka karanta cikin suratul luqman wa fisaluhu fi amain da waccan ta cikin suratul baqara yurdina auladahunna hawlain kamilain akan cewa mafi karancin kwanakin da ciki yake dauka a jikin mace ta haife shi shine wata shida ibn kasir ya kawo wannan ibnu kasir yace wa huwa istinbatun qawiyyun wa sahih kuma wannan magana ce mai karfi a fagen ilimi da shari'ar musulunci kuma ingantacciya yace wa wafaqahu alaihi usmanu wa jama'atun min sahaba kuma sayyidina Uthman dan Affan ya yadda da wannan magana da Ali ya faɗa sannan kuma da yawa daga cikin sahabbai duk sun yadda da wannan magana sai ibn kasir yace wa rawa muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq sahibu sira ya rawaito an ba'aja ibn abdullahi al-juhani daga ba'ja ibn abdullahi al-juhani qala yace tazawwaja rajulun min namra'atan min juhaina wani mutum a zamanin sahabbai ya auro wata mata daga kabilar juhainata fa waladat lahu li tamami sittati ashhurin bayan an daura aure an kawo amarya wata shida cif sai matar ta haihu fantalaka zawjuha ila usman radiyallahu anhu mijin da ya ga matarsa ta haihu a wata shida bata kai wata taran da aka saba gani ba sai ya tashi ya tafi wajen sayyidina Uthman a matsayinsa na halifa yaje ya kai masa kara fa zakara zalika lahu ya ga wa sayyidina Uthman fa ba'atha ilaiha sai sayyidina Uthman yace aje a dauko matar da dan da ta haifa yana cikin tsumman goyo a kawo ta falamma qamat litalbasa thiyabaha bakat uktuha yayin da ita mai jego ta tashi za ta ɗauko hijabin ta sa ta taho kiran da sayyidina Uthman yake mata sai yar uwarta ta fashe da kuka wacce tana tare da ita a lokacin faqalat sai ita mai jegon ta ce da yar uwar wa ma me yasa kike kuka domin ita yar uwar ita ma ta dauka cewa wannan yar tasu ta yi ha'inci ta shigo gidan miji ne da cikin waje to idan irin haka ta faru zaka samu dangi suna cikin baƙin ciki da takaici domin an jingina musu alfasha an ɓata musu gida an ɓata musu suna to ita kuma yarinyar da yake tana da garantin cewa wannan cikin namijin ne shi yasa ita ko damuwa ba ta yi ba da kaga yar uwarta tana kuka sai take tambaye ta wai me kike kuka tace fa wallahi mal tabasa bi ahadun min khalqillahi ta'ala ghayruhu qat sai ta mai jego tace wallahi kwantar da hankalinki na rantse miki da Allah ban taba sanin wani da namiji ba in ba wannan mijin nawa ba da haka karki damu ni na san tsakanina da Allah ni mai gaskiya ce kuma Allah ba zai kunyata ni ba fa yaqdi Allah subhanahu wata'ala fi ma sha'a tace wallahi na san Allah zai yi hukunci na adalci dangane da ni falamma ata biha Usman ko utiya biha Usman yayin da aka zo da ita gaban sayyidina Uthman amara bi rajmiha sai sayyidina Uthman yace aje aje fita. saboda shi ma ya dauka wata shida ba ta ciki da haka tunda ta haihu a wata shida kenan ya nuna ta yi zina kafin ta yi aure da ciki ta shigo gidan miji da haka sayyidina Uthman kai tsaye yace aje a jefe ta fa balaga zalika aliyan to ana tsaka da haka kan aje a jefe ta sai labari ya ishe wa sayyidina ali fa atahu nan da nan sayyidina ali ya taho da gaggawa yazo ya samu sayyidina usman a majalisarsa fa qala lahu yace da shi ma tasna'u me kake shirin aiwatarwa ga wannan matar da aka ce ta haihu da cikin wata shida Kala sai sayyidina usman yace waladat tamaman li sittati ashhurin ta haihu ne wata shida cif cif bayan mijinta ya tare da ita wa hal yakunu zalika yau hakan yana yiwa ne sayyidina Uthman ya tambayi sayyidina Ali fa qala lahu Ali radiyallahu an sai sayyidina Ali yaddar Allah ta kara tabbata a gare shi yace amma ta taqra'ul qur'an kai Uthman baka karanta qur'ani ne kala sai sayyidina Uthman yace bala kwarai ina karanta qur'ani mana kala sai sayyidina Ali yace da shi amma sami'ta Allah azza wa jalla yaqul to a karatunka da kake na Qur'ani baka taba jin Allah madaukakin sarki yana cewa ba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ciki da yaye da wata 30 ne an gane ko to da haka sayyidina Uthman yace naji wannan mana aya ce a cikin suratul ahqabi wa qala sai sayyidina ali ya sake ce masa kuma baka ji Allah yana cewa ba haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a watannin shayarwa shekara biyu ne cif cif in an so a cika falam na najidhu baqiya illa sittata Ya ce to in ka hada da wancan talatin da Allah ya ce da kuma ashirin da hudu na shayarwa in an kwashe me zai rage wata shida Ya ce in ka kwashe wannan ai ba abin da zai rage sai wata shida qala sayyidina ali ya ce. ko mai riwaya ba'ja ibn abdullahi ya ce. fa qala uthman radiyallahu anhu nan take sai sayyidina Uthman yardar Allah ta kara tabbata a gare shi yace da sayyidina Ali yace wallahi ma fasintu bi hadha na rantsi da Allah ban taba fahimtar wannan fikihun ba na cikin waɗannan ayoyin sai yanzu da ka gaya mu me wannan yake nunawa irin fahimta ta sahabban annabi da neman daidai ba neman sai an cewa na sai an cewa na ba ba sa kifada fagen ilimi in babba bai fahimci abu ba yaro ya fahimta babba baya kin karba daga yaro sayyidina Uthman ya girma Aliyu kuma ya fi shi matsayi da daraja domin shi halifa ne na uku shi kuma halifa ne na hudu manzo Allah yadda yake jera sahabbai daga Abubakar sai Umar sai Usmanu Aliyu shi yake zuwa a na hudu Abdullahi dan Umar cikin hadisin Bukhari yace manzo Allah yana raye haka muke lissafawa mu ce Abubakar ne na farko Umar na biyu Usmanu na uku annabi yana ji bai taba ce mana a'a ba amma tare da haka ga sayyidina Usmanu bai fahimci wani abu ba aliyu ya fahimtar da shi kuma ya karba kaga kenan su gaskiya suke nema ba wai ɗaukakar kansu suke kallo ba to sannan wannan zai nuna maka abin da makiya Allah suke faɗa na cewa akwai faɗa tsakanin sahabban annabi ƙarya ne inda da faɗa ya za a yi aliyu har ya zo majalisar usman har ya canja hukuncin da ya yi kuma shi ma ya yarda ya karɓa kaga wannan ya nuna sahabban annabi kansu ɗaya ne tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya in kana cewa sayyidina aliyu yana da falala in dai falala ce ta na ya auri ƴar manzon Allah to ai shi ɗaya ya aura Usman kuma nawa ya aura biyu kaga in ta wannan bangaren ne ai Usmanu ya fi shi domin biyu ta fi ɗaya to amma mu abin da muke cewa kullun shine kowanne daga cikin sahabbai amincin Allah ya kara tabbata a gare su yana da falalarsa da matsayinsa in falala ce ta addini Usmanu ya fi Aliyu amma in falala ce bayan ta addini kusanci da Annabi ta fuskar jini to Aliyu ya fi Usmanu to da haka dai na Usman ya ce wallahi ban taɓa fahimtar wannan ayar yadda ya kamata ba ko waɗannan ayoyin yadda ya kamata ba sai yanzu da ka zo ka gaya mu shikenan na Usman sai ya soke wancan hukunci na jefewa da yace ai waccan mata ya dawo ya karɓi wannan hukunci tun daga wannan lokaci hukuncin yake har yau duk matar da aka kai ta gidan miji ta haihu bayan cika wata shida cif cif da tarewarta da mijinta to wannan dan namijin ne da haka abin da ake faɗa shine wata shida tana yin ɗa ba sai wata tara ba wata tara abu ne wanda ya saba faruwa yau da gobe amma baya hana Allah ya sauya shi a wani lokaci wani lokaci a samu cikin ya wuce wata tara ma ba a haihu ba wani lokaci kuma ƙasa da wata taran kuma sai a haihu domin wannan Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga sa, a ayat suratul ra'd yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar Allahu Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa yana sanar da abin da kowace mace take dauke da shi a cikin ta na ciki an gane ko idan mace ce Allah ya sani in namiji ne Allah ya sani in tagwaye ne Allah ya sani in yan uku ne ma Allah ya sani kai in ma rabin mutum ne Allah ya sani illa lafiyayye ne in mara lafiya ne duk Allah ya sani wa ma taghibul arham wa ma tazdad kuma Allah ya san abin da mahaifa take karawa da wanda take ragewa malamai suka ce abin da mahaifa take karawa kwanakin haihuwa wani lokaci su karu wani lokaci su ragu ko kuma jinin al'ada wanda daga mahaifa yake fitowa wani lokaci kwanakinsa su karu wani lokaci su ragu duk Allah yana san da wannan wannan yana faruwa wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana da gwargwado da haka dan mata sun saba haihuwa a wata tara baya nuna kowace kuma dole sai ta haihu a wata tara wata zai zama cikinta yana wuce wata tara har ma akwai wata daga cikin matan magabata matar Abdullahi ibn Jud'ana ake kiranta da hamilatul fili mai cikin giwa malamai suka ce abin da yasa ake mata wannan lakabi da mai cikin giwa saboda ita in tai ciki sai cikin yayi shekara hudu take haihuwa duk ciki a jikinta sai yayi shekara hudu in yanzu ne sai hankali ya tashi ai ta zuwa ana shaye-shayen kwaya ai ta zuwa wajen bokaye suna bada guru suna ba da laya a ce yayi an yi kwantan ciki a tashe shi to ita haka Allah ya yi ta da haka ana samun mata wasu su haihu a wata tara su suka fi yawa wasu su wuce ta wata tara ba su suka fi yawa ba wasu su haihu a ƙasa da wata tara wannan ma yana faruwa dan haka yace fatintu bi hadha alayya bil mar'a sayyidina usman yace to na gano abin da ayoyin suke nufi a dawo min da matar fa wajaduha qad furija minha sai aka taran matar tuni an gama jefe ta ta mutu Allah ya kaddara mata haka qala sayyidina Usman ya ce, Fakala ba'jatu fa wallahi mal ghurab bil ghurab wal baydatu bil bayda bi ashbaha minhu bi a bihi, shi ɗan da matar ta haifa bayan ita an riga an jefe ta bisa ga ijtihadi da da kuskure da aka kawo ɗan aka gwada shi da uban mai ruwaya ba'da ibnu abdullahi ya ce, wallahi hankaka da hankaka ko kwai da kwai ba su fi dan kama da ubansa ba ka san hankaka da hankaka suna da kama ko kwai da kwai suna da kama ko to kamar hankaka da hankaka da kamar kwai da kwai ba fi kamar wannan dan da ubansa ba mana ya tabbata dai dan na uban ne falamma ra'ahu abuhu yayin da uban ya ga dan kala sai yace ibni wallahi la ashukku fi yace wallahi wannan dana ne bana shakka a kansa kala bi الله تعالى arha bi بوجهه shi ruwa قال شيمي رواية بعجة ابن عبد الله يتي ta'ala الله تعالى بهذه القرهة بوجه الآكلة sakamakon haka shi uban sai Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da wata cuta ta tsutsa da ribewar jiki a fuskarsa fuskarsa ta rinka riɓewa domin sanadiyar ya zarge ta ya kai ta ƙara aka yi mata wancan hukunci in wanda ya hukuncin yana da laifi laifinsa bai kai na wanda ya kai me ƙara ba ka san matarka ce kai ka aure ta kuma ka sadu da ita amma duk da haka ta haifa ma da kuma kana da kokonto a kanta da haka sakamakon wannan sai Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da wata cuta ta gyambo a fuska tsutsotsi suna cin fuskarsa ma zalat ta'kuluhu hatta mata da haka da haka har sai da shi ma ya mutu da haka da ya'yan uwa abinda waɗannan ayoyin suke nufi shine mafi karancin kwanakin ciki shine wata shida mafi yawancin kwanakin shayarwa sune wata ashirin da hudu shekara biyu kenan amma kamar yadda muka faɗa ana iya ragewa sai dai ba a iya karawa. ina fata an fahimci wannan kenan ayoyin ba sa magana akan mafi yawan kwanakin ciki ba sa magana akan haka suna magana ne akan mafi ƙarancin kwanakin ciki kamar yadda kuma ayoyin ba sa magana akan mafi ƙarancin kwanakin shayarwa a'a suna magana ne akan mafi yawan kwanakin shayarwa to inda malamai suke magana shine idan mutum aka yi masa haihuwa aka haifan masa ɗa a wata shida to ya ya kamata a shayar da ɗan abin da ya kamata a shayar da ɗan da aka haife shi a wata shida shine a shayar da shi wata ashirin da hudu in ana so a cika idan matarka ta haihu a wata shida yanzu cikin wata talatin in ka cire wata shida saura wata nawa ashirin da hudu wannan shine kololuwar shayar da ɗa da za ku yi kar ku yadda ku shayar da ɗanku sama da wata ashirin da hudu in dai an haife shi ne a wata shida to amma idan aka haifan maka a wata tara yanzu ciki ya kai ƙololuwarsa wata tara bisa ga al'ada ko to wata tara in an kwashe ta a cikin talatin zai zama saura wata nawa ashirin da ɗaya malamai suka ce to a nan shayar da ɗa wata ashirin da ɗaya za a yi ba za a shayar da shi wata ashirin da hudu ba wannan shi shine ijtihadin Abdullahi ɗan Abbas karo na biyu Ya ce wannan watannin da Allah ya ce. ashirin da hudu na shayarwa ya danganta da kwanakin da aka yi ko watannin da aka yi wajen haihuwa idan a wata shida ne aka haifi ɗa to yanzu a wata shida talatin in an kwashe shi da saura ashirin da hudu za a shayar da ɗa wata ashirin da hudu shekara biyu kenan shi maliman da an yutimma ya ce amma da cikin zai kai wata tara kamar yadda ya fi faruwa a da yaushe to a nan kuma ba za a ce za a shayar da ɗa wata ashirin da hudu ba domin in an shayar da shi wata ashirin da hudu ga tara to yanzu ya wuce wata talatin ciki da shayarwa wanda kuma Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kar a wuce haka da haka malamai suka ce da za a ce ciki ya kwanto ya zama mace wata tara bata haihu ba sai wata ashirin da biyu ta haihu ko ashirin da hudu shekara biyu kenan to yanzu a shekara biyu in ka a wata talatin in ka cire shekara biyu saura wata nawa shida to nan shayarwa wata shida za a yi yace kai dama a ce mace za ta samu ciki har ta yi wata talatin sai a wata na talatin ta haihu to a nan ɗan ba za a ba shi nonon uwa ba domin nonon uwa already ya zama expire ya lalace domin shi nono da yake jikin uwa daga ranar da ciki ya shiga jikinta daga ranar Allah ya tsera shi tun daga nan ɗan yake fara samun abinci ta hanyar wannan nonon ko da ba yana yanayin na nono ba to kuma daga lokacin da waɗancan kwanaki talatin ko wata talatin suka cika to nonon ya lalace ma'ana ya fi ƙarfin yanzu ɗa ya sha in ya sha shi a madadin ya gina masa jiki zai iya cutar da lafiyarsa shi yasa ma wasu daga cikin malaman likitanci na musulunci suka ce yana daga cikin abin da ke haifar da cutar albalada albalada shine daƙiƙanci a samu yaro dolo daƙiƙi to yaron da ya sha nono a jikin uwarsa ne bayan nonon ya yi expire akwai da yawa daga cikin iyaye da basu san wannan sirrin ba yaro ya zama ya kai lokacin da ya kamata a yaye shi amma ba a sani ba a bashi ya tashan nono to wannan yana cutar da hazaƙar yaro da kwakwalwarsa sai kaga yaro ya tashi bai da kwakwalwa bai da fahimta bai da ganewa ya zama wani dole dole sauna kira mana shashasha in kaga dole ku taho ne to haka ya kamata mu fahimci wannan dole ne iyaye su san irin wannan domin yana daga cikin haƙƙin tarbiyyar ƴaƴa akan iyaye sanin abincin da zaka bashi sanin lokacin da zai ci sanin yanayin da zai ci duk wannan sai mun san wannan in muka yi sakaci ba mu san wannan ba muka cutar da ƴaƴanmu muka ba su nono a lokacin da lokacinsa ya ƙare ya wuce in suka samu matsala a lafiyar sai Allah a lafiyar su sai Allah ya tambaye mu kuma kar yi kuka da ɗanka in ya girma bai maka biyayya ba saboda kai ma baka bashi sa na lokacin yana yaro ta yadda zai zama mai biyayya gare ka ba domin idan yaro ya lalace ta fuskar kwakwalwarsa ta fuskar lafiyar jikinsa to ba zai yi wa uba biyayyar da ta kamata ba to sai zama rashin wannan biyayyar da ya maka ba laifinsa bane ka ne kai ne ka haifar masa da wannan matsalar domin wata rana wani uba ya taɓa kawo ƙarar ɗansa wajen sayyidina Umar ya ce ɗana yana duka sai Umar ya ce da shi ka karantar da shi alqur'ani sai ce a'a amma dai na bashi abinci ya ci hako shi sai ce to ai tarbiyyar jaki kai masa domin ka ba dan adam abinci ya ci baka koyar da shi ilimi ba to ba yi da bambanci da jaki da haka da ya girma ya dau tarbiya ta jaki sai ya dauka kai ma dan uwansa ne jaki sai ya dake ka ce da haka yanzu matsalar rashin biyayyarsa ba ta ba ce taka ce to kaga ya kamata iyaye su san wannan duk uban da ya tsaya yayi wa ɗansa tarbiyya mai kyau yana karami to shi ma in ya girma zai bashi haƙƙinsa na uba zai san kimarsa da darajarsa da martabarsa amma matukar ka sake shi a titi baka kula da tarbiyyarsa ba kula da addininsa ba kula da lafiyarsa ba to kar kai tsammanin in ya girma zai san mutuncin uba da kimar uba ballantana ya maka biyayya Allah ya sa mu gane ubangiji madaukakin sarki ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara cikin ɗa da yaye shi gwargwadon wata talatin ne malai ce sittatu ashhurin aqallu muddatil hamli kenan wata shida shine mafi karancin watannin da ciki yake yi a haife shi wal baqi sauran kuma aktharu muddati rada'i sune mafi yawan kwanakin shayarwa ko watannin shayarwa wa qila a wani kaulin an ce in hamalat bihi sittatan aw tis'atan idan mace ta dauki ciki ya kai wata shida ko wata tara arba'athu al baqi to sauran abin da ya rago shi za ta shayar da shi kamar da yadda ne mana bayani a cikin karatu ubangiji yace hatta idza balaga ashuddahu ai hatta gayatan li jumlatin muqaddara ai wa asha Allah yayi wa dan adam baiwa ta yadda ya sa uwa da uba suka haɗu ta hanyar auratayya suka haife shi sannan suka kula da nauyin cikinsa suka kula da shi wajen haihuwa suka kula da shi wajen shayarwa har ta kai suka yaye shi bayan haka Allah kuma ya ci gaba da kula da shi yayi tsawon rayuwa wani zaka ga bayan an haife shi an yaye shi gab da za a yaye shi sai ya mutu wani tun yana cikin za a yi barinsa ya mutu wani kuma a haife shi bayan an yi ɗawainiyar goyon ciki lafiya lau a yaye shi lafiya lau amma ba zai yi tsawon rai ba yana yaro karami sai ya mutu wani kuma bayan haka shi ma sai ya tsawon rai har ya hayayyafa shi ma to kaga wannan kuma ni'ima ce kan ni'ima Allah ya ƙara maka wata akan wata wadda waɗansu ba su same ta ba shine Allah yake hatta idza balaga ashuddahu har kaga wani sai ya isa ƙarfinsa wa balaga arba'ina sanatan har ya kai shekara arba'in a raye bayan haihuwarsa da aka yi to anan malamai suka ce menene balaga ashuddahu menene balaga arba'ina sana waɗansu malaman sun ce da ashuddahu da arba'ina sana duk abu ɗaya ne ma'ana kololuwar isa da girma na ɗan adam shine ya kai shekara arba'in duk mutumin da ya kai shekara arba'in to ya ƙure malejin girma daga nan kuma sai dai ya fara yin baya baya duk wanda ya kai shekara arba'in to an gama masa halitta ƙarfin jikinka baya kammala sai ka kai shekara arba'in ƙwaƙwalwarka da tunaninka da hangen nesanka baya cika sai ka zama ɗan shekara arba'in shi yasa annabawa Allah baya turo su wa'azi da annabta sai sun kai shekara arba'in domin ɗan adam in ya kai shekara arba'in to ya gama cika mutum duk mutumin da ya kai shekara arba'in bai gama hankali ba to ba zai yi hankali ba daga shekara arba'in a madadin kai gaba sai dai ka fara yin ne baya baya zaka ga dan shekara arba'in sa ya fara rauni sa ta fara rauni wani daga shekara arba'in din cif wani kuma sai ya kai arba'in da biyar wani sai ya kai hamsin amma dai ka sani daga shekara arba'in to ba gaba zaka ka rinƙa yi ba kuma me za ka yi baya ka gama hawan sai dai gangara to kaga wannan ni'ima ce kan ni'ima nawa ne suka so su ga shekara arba'in a rayuwarsu ba su ganta ba duk wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa har ya kai shekara arba'in to Allah ya masa ni'ima ba karama ba da haka waɗansu malamai suka ce ashuddahu shine dai arba'ina sana da ka adafin da ke tsakanin hatta iza balaga hu wa balaga arba'ina sana adafi ne na tafsiri ma'ana ana so a fassara maka hu din ne shine aka fito maka da ita fili aka ce ai wa balaga arba'ina sana abin nufi hu shine balaga arba'ina sana suka ce domin a wasu wajajen a Qur'ani Allah bai fayyace ta ba a kissar Annabi Yusuf Allah ya ce lamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin a kissar Annabi Musa cikin suratul qasas Allah ya ce lamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman sannan Allah ya yake wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu kaga duk anan ba a fassara me ashuddahu ashuddahu ba amma anan sai aka ce wa balaga 40 sanatan shine fassara ashuddahu to amma waɗansu malaman suka ce a'a ashuddahu daban 40 sanatan daban ashuddahu shine yaro ya balaga to shi ko balaga ana yin ta ne ƙasa da shekara 40 wasu suka ce a shekara goma sha hudu wasu ce a shekara sha biyar wasu ce a'a abinda ake nufi da balaga ashuddahu ya kai shekara goma sha takwas to kaga wani zai balaga amma ba zai kai shekara arba'in ba to kai Allah ya baka damar ka balaga bayan balagar kuma ka kai shekara arba'in kaga dai ni'ima tana ta hauhawa ana ta goya maka ni'ima akan ni'ima to idan mutum ya samu irin wannan gagarumin ni'ima abin da ya kamata ya shine ya gode wa Allah godiya kan godiya shine Allah yake kala mutumin da ke da hankali da nutsuwa da kimtsi idan Allah ya masa wannan ni'ima shine zaka ji yana cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya ubangiji ka bani dama ka kimsa min a kwakwalwata in gode wa ni'iman nan da kai min ninkin baninki a gare ni Labazan auzi'ni bi ma'ana alhimni ya Allah ka kimsa min domin ita godiya Allah yakan iya wa kowa amma kimsa maka gode wa wannan ni'imar a ni'ima kai Allah kan iya kowa amma kimsa maka kai godiya bisa ga ni'ima to wannan kuma ba kowa Allah yake yi wa ba sai dan gata da haka yakan ce rabbi ya ubangiji auzi'ni ka kimsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode wa ni'imar da kai min wa ala walidayya kuma kai wa iyayena guda biyu malai yake wa hiya tauhid ni'ima anan mafi girman su shine tauhidi domin cikin duk ni'imar da Allah zai wa dan adam bayan samar da shi da yayi babu kamar ya ni'imar tauhidi Allah ya halice ka sannan ya nufe ka da addinin musulunci ya nufe ka da kadaita shi a cikin bauta wa na amala salihan ya Allah ka kimsa min in yi aiki nagari tardahu da zaka yadda da shi wa aslih li fi dhurriyyati ya ubangiji ka jatta min al'amara na a cikin iyalaina da dangina da iyayena inni tubtu ilayka lallai ni na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma lallai ni ina daga cikin musulmai ai al mukhlisina ina daga cikin bayi masu ikhlasi mislu hadha wa qali abi bakr mala yake irin wannan abin da aka faɗa cikin wannan aya na jerin ni'imomi ya faru ga sayyidina abubakar kuma shi ma ya faɗi irin wannan kalma rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya har zuwa ƙarshe mala yake fa innahu lamma balaga 40 sana domin sayyidina abubakar lokacin da ya kai shekara 40 ba'da 60 min mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekara 60 da aiko annabi wa kad amana abuhu a lokacin babansa ya yi imani abu kuhafa wanda shine abu kuhafa wa ummuhu da mahaifiyarsa ummul wacce ita ce ummul khairi thumma ibnuhu abdurrahman sannan ɗansa abdurrahman wa ibnu da kuma ɗan abdurrahman din shine jikan na abubakar wanda shi kuma shine abu atiq fa a ataqa tis'atan minal mu'minin sakamakon wannan ni'ima da Allah ya wa Abubakar sai da Abubakar ya sayi bayi guda tara mu'minai ya yanta su yu'azzabuna fillahi wanda da ane musu azaba dan sun yi imani da Allah wa kana yatawaba duk da haka sayyidina Abubakar ya kasance mutum ne mai tawadu kaskantar da kai ga Allah wa yatlubu min Allah almazida kuma yana neman ƙari a wajen Allah subhanahu wataala قال الله تعالى في الله يتي أولئك الذين نتقبل عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم Allah ya ce ula'ika masu irin wannan halayya ta in Allah ya yi musu ni'ima su gode masa masu biyayya ga iyaye masu godiya bisa ga dukkan abin da Allah ya musu na ni'ima babba ko karami na taqabbalu anhum ahsana ma amilu su ne waɗanda muke karɓar kyawawan ayyukansu idan ya zama Allah in yi maka ni'ima kana zamowa kaza ciki goge baki baka godewa Allah to ka sani ko kayi aikin alheri Allah ba zai karɓa ba domin ita godiya ta ni'imar da Allah ya maka tana share maka hanyar in kai aikin alheri ya tafi kai tsaye kuma Allah ya karba in abinci ka ci a ƙarshen cin abincin ka ce alhamdulillah yanzu wani yana nan abincin yake nema ya ci babu wani yana nan da abincin lafiyar ci ne babu wani ga lafiyar ga abincin kuɗin siya ne babu to amma kai duk Allah ya hore maka wannan ya baka kuma ba za ka iya ce masa alhamdulillah ba to idan kai wannan sakaci ko sallah ka tashi kai in Allah ya fushi da kai sai ki karba daka Allah ya maka ni'ima ka gode masa yana sa ya ƙara ma ni'imar sannan yana sa kuma duk abin da kai na alheri ya karba maka daka ka ula'ika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu masu irin waccan godiya bayan Allah ya musu ni'ima to Allah madaukakin sarki ya ce su ne waɗanda muke karba musu kyawawan ayyukansu a wata kira'ar yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu sune waɗanda ake karbawa amma wannan kira'ar ta Asim ibn Abi Najud al-Kufi na taqabbalu muke karba domin ko a ce ana karba ka san dai mai karba shine Allah wa huwa alladhi yaqbalu ta'ubata an ibadihi shine wanda yake karbar tuba daga wajen bayinsa to da haka ubangiji subhanahu wataala shine mai karba نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ما ليش بالنون المفتوحة مبنية للفائل ونصب أحسن ko wa nasbu ahsana idan ka karanta na taqabbalu to ahsana zai zama da nasba sai ya zama shine maf'ulun bihi an gane ko amma idan an karanta yutaqabbalu to ahsanu zai zama bi dhamma domin yutaqabbalu zai zama mabni lil majhul sai zama ahsanu shine naibul fa'il mala yace ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan sune ne waɗanda muke karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata kalmar ahsana siga ce ta tafdili ala wazni af'ala duk inda kaji an ce ahsana mafi kyau to kafin mafi kyau kuma akwai mai kyau akwai hasan sannan me hasan to kenan ayyuka akwai kyakkyawa akwai mafi kyau wanne Allah yake karba mafi kyau an gane ko to shi kuma mai kyau fa sai malamai suka ce to aiki mai kyau shine mubahi wanda shi daman asali babu lada ba alhaki a cikinsa kamar cin abinci cin nama shan fura da nono cin safara yanzu zaka ce mana ga ladan safara idan mutum ya ci ga ladan nama in an ci ga ladan kashi in an tsotse kaga wannan shi mubahi ne a cikin sa babu maganar lada ko alhaki wanda ya ci nama ba lada wanda bai ci ba babu zunubi wanda ya ci safara ba lada wanda bai ci ba babu zunubi to waɗannan su ne hasan su waɗannan ba sa cikin lissafi amma waɗanda ake ba da lada ko alhaki su ne ayyuka na farilla ayyuka na wajibi ayyuka na haramun to waɗannan kuma yin su shine ahsan an gane ko kamar yadda barin su kuma shine aqbah to da ka Allah yake ulaiikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amil waɗannan su muke karbawa kyawawan abin da suka aikata waɗanda in an yi muke bada lada in kuma ba ai ba muke bada alhaki ma amiluna abin da suka aiwatar wa natajawazu kuma muke kau da kai an sayyi'atihim daga munanan ayyukansu kau da kai ta hanyar yafewa da afwa ubangiji yace fi ashabil janna cikin jimillar yan aljanna malamai suka ce fi ashabil janna ai fi jumlati ahlil janna an gane ko ma'ana duk wanda Allah zai karba masa aiki kuma ya yafe masa zunubin sa to kai tsaye wannan yana cikin yan aljanna domin dan aljanna shi ake karbawa kyawawa kuma ake yafewa munana ubangiji madaukakin sarki ce wa da sidqil ladhi kanu yu'adun wannan shine alkawarin gaskiyan nan da muka yi musu alkawari zamu musu cewa me in suka yi aiki kyakkyawa zamu karba in suka yi mummuna kuma za mu yafe sakamakon sun yi kyakkyawa sun nisanci manyan zunubai sannan kuma za mu sa su a cikin aljanna domin wannan shine alkawarin Allah وعد الله الذين آمنوا salihati jannatin جنات تجري من al anharu خالدين Fiha. ubangiji yayi wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari alƙawarin aljanna wacce ƙorami suke gudana ta karkashin gine ginanta wanda kuma idan sun shiga za su dawoma a cikinta malai ce fi qaulihi ta'ala wa'ada Allahu muminina wal mu'minat kamar cikin inda Allah ya ce wa'ada Allahu wal mu'minat jannatin har zuwa karshe wa qila a wani kaulin an ce alwa'adu alqawarin huwa qawluhu nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim ila akhir al-aya shine abin da aya ta faɗa a farko har zuwa karshe wa huwa aidan min almunzarina alladhina nasahu lillahi wali rasulihi kuma har ila yau dai shi wannan yana daga cikin waɗanda aka yi wa gargaɗi kuma suka karbi gargaɗi daga Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan malamai suka ce abinda zamu cike da shi shine duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa har ya kai shekara 40 to ya kamata ya fara wata ibada ta musamman ibada ta musamman abin nufi idan akwai wani sakaci sakaci da kai tun a farkon rayuwarka in ka kai 40 to ka daina domin lokaci fa ya riga yayi duk wanda ya kai shekara arba'in to fa ya kare abin duk da za a bashi na rayuwa fa ya gama zaka ga ko ta fuskar lafiya mutumin da ya kai shekara arba'in likitoci suna ce da kai ka shiga taitayinka wajen ciye-ciye in nama ne kar ka buɗe ciki kai ta ci domin yanzu in an ci nama kai a gare ka akwai wanda zai iya zame maka cuta domin na'urorin da suke cikin ka wanda suke markaɗa abinci yanzu sun fara rauni da ka yadda dan shekara ashirin da ɗan shekara ashirin da biyar da talatin za su zage ciki su ci daɗi ba haka ɗan shekara arba'in zai ba amma idan mutum yana da hankali shi yake gane wannan in likitoci suka yi maka nasiha ka ɗauka to ka huta to haka har ta fuskar addini idan ɗan shekara arba'in ya yi wani katobarar to Allah maɗaukakin sarki baya kyale shi domin shi an ba shi damar cikar hankali da tsawon rai an ɗaga masa kafa ya kamata shi ma ya san an masa kara shi ma ya fara da wannan ayar kamar ta nuna cewa in mutum ya kai shekara arba'in to ya ya kamata ya fara shirya kayansa ya san cewa fa lokacin tafiya ya kusa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai suka ce kafin haka Allah na iya maka kawaici Allah na iya kyale ka amma kai ma ya kamata lokacin da ka kai hakan kuma ya zama cewa ka shirya ka kintsa kuma ka shiga taitayinka ba muna nufin cewa idan mutum ya kai shekara arba'in ya fara kirkire kirkiren bidiyo'i ba ba haka muke nufi ba a'a ibadar da ta tabbata a addini din wacce kake sakaci da ita to ya kamata ka mai da hankali kila wani baya shafa'i da wuturi in ka kai shekara arba'in ya kamata ka fara shafa'i da wuturi kila wani baya yin azumin litinin da alhamis ya kamata da ka kai shekara arba'in ka fara azumin litinin da alhamis kila wani baya sallar dare baya walaha akwai abubuwa da yawa na sakaci da kuruciya sai ta sa ka kai yanzu ya kamata ka gane cewa lokaci fa yayi lokacin wasa ya ƙare kadal qalbu min fi ahadi shababi duyunahu walishaybi ahadun yanbagi an nasunahu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta to assalamu alaikum wa rahmatullah